Haka sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurare mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan. A nan ya mai wata gobara ta tashi a ranar jiya da yamma a cikin wata makaranta da ke unguwar Feyi ba wadda ta yi sandiyar mutuwar yara fiye da 20. Za mu dawo kan wannan bala'i tare da kwamandan 'yan kwana-kwana. Haka kuma a cikin labarin namu za ku saurare ra'ayin wasu uwaye 'yan makaranta da kuma mai garin unguwar kan wannan lamari. A cikin rahoton mu na musamman za mu je fatan nakasassu daga wajen sabon shugaban ƙasar Nijar. Ta yanzu ga labarin naku daki-daki. A nan ya mai fiye da kananan yara 20 dukansu 'yan makaranta suka mutu a ranar jiya da yamma a cikin wata gobara a Ecole ba a ciyar komanda ɗan 'yan kwana-kwana da ya je wurin azuzuwa 21 ne wutar talakume ƙarin hasken kanal Sidi mohammed a cikin rahoton abokan aikinmu na Tere Sahel. Il s'agit euh, de classes en paillotte ayant pris feu, donc nos secours sont partis. Kalasoshin zana ne suka kama da wuta ‘yan kwana-kwanan mu sun kai agaji cikin gaugawa an samu an kashe gobarar. Kimanin kalas 21 uh, ne na zana gobarar ta kama sai dai kash kimanin yara 20 ne wutar ta rutsa da su. An kuka dibiyan da hilin yake inda aka girka kalasoshin bisa titi ne karfin wutar da balalar gobarar ya yi kaimi fiye da kima hakan ya ba da damar wuta ta tafiya ma mamaye wa'annan kilasoshin sai kuma ga yaran suka kasa samun fita euh, fassarar gugu muhammad dantanin wakilinmu asmana shina ya tattara mana ra'ayin wasu uwayen 'yan makaranta biyu da suka rasa naso a cikin wannan gobara. mun rungumi kaddara eh akwai jikanya ta ciki gajarran damfan ne take mun tawakkala ga Allah Allah ya ji kansu Allah musu rahama gwamnati ya ci kukan mu ya sake ma yara wuri a samu a daidaita da mutane ai ma yara yara manyan gobe Ramlatu Isa Nusebu Isa duka kalas guda suke jadan damfan iyan yayata ne Baya ga mutum 22 da suka mutu mutane da dama ne suka jikata wasu kuma suka je mugun rauni an zaka wasu kuma suna cikin mawacin hali a cewar mai unguwar bai yi ba jibrila abdurrahman samba a cewarsa ana ci gaba kuma da neman wasu yaran a cikin rahoton asuma na shina. gawawakin yara da na gani da idona su 20 ne an ƙara kawo su biyu da suka kone suka yi gawayi kenan sun zama yara 22 waɗanda na gani da idona ko da safe na an kawo su yara biyu ba kama iya kallon su yanzu dai iyayen yaran da suka zo suna tambaye yaran su sun kai 40 da wasu 'yan kai so uku ne aka samu gobara a wannan makaranta amma ba taɓa yin barna kamar yadda ta yi ba a wannan karo yara akwai 'yan shekaru goma sha ɗaya da masu shekaru tara ta hada yara na 'yan makarantar Reno. Muna sa a gyara muna makarantar yadda za a samu tsaro. Na yawa minista bayani a gyara muna makarantar gabaki ɗaya ta yadda jama'a za su amfana. Eh, Fassarar Muntari Muhammadu gaban wannan tashin hankali dole a kafa wani kwamitin bincike domin gano masu hannu cikin wannan gobara tare da hukunta su a cewar kungiyar Sinasef ta bakin sakatar jarar ɗanta mun kai la halidu a cikin rahoton Nafisa Adamu. Yara ƙanana guda ashirin ko da sun ka kone cikin wannan gobaran nan abu ne na bakin ciki yau ku duba ku gani wa biskan titi an ka zo an ka yi makarantar boko biskan titi an ka zo an ka yi ruhuna ruhuna ruhuna yadda ko ba a yi gobaran nan ba muna tambayi kanmu yaya ne wa'annan yaran nan za su yi irin su ku duba ku gani wa yau an yi kilasoshi inda an musu fenatar kamar babu ma wurin da iska yake shiga balantana yara su samu su huta kenan wannan abu ne kuma duk wanda adalahin cikin wannan abun da an kai da baki cikin da aka yi a buge shi da sannan da ya kamata a buge shi dan kal gobe mu ƙara samun irin wannan abubuwan nan babban baki ne kuma muna fata da kewa za ku ƙara shi tunda mu ba za mu bar wannan abun nan ya ta yi insha ma Allah duk matakin da ya kamata mu dauka mun dauke shi dan masu laihi a buge su kuma kala a ƙara samun irin wannan abubuwan nan a ƙasar mu Nijar Tun yau da safe mambobin kungiyar ƙwayan 'yan makaranta ta ƙasa suka je wurin da bala'in ya afku sun yi Allah wadai da halin da yara suke ciki da tsarin gina azuzuwa na zana a cikin makarantu Alhaji Gori Usman shugaban kungiyar a cikin rahoton Nafisa Adamu. Eh? Mun yi bakin ciki ire-iren hakan kuma ban ma fatan ya ƙara samuwa. Ginin kalasoshi na zana bai ma kamata ba mu yarda a yi su. Ni a matsayina na ma'aifin ɗa ba zan ƙara barin ɗana ba ya shiga cikin kalas ɗin zana. Mun sa kira na a gina wa'annan kalasoshi na zana. Daman mun sha kojan. mun sha kira mun faɗi na a gina irin wannan kalasoshi na zana. To gashi gaskiya ta yi halinta. Yanzu abin da muke Allah wadai da shi shine gaskiya ginin kalasoshin nan. Ga ya barkatai ake yin su ba fasali kuma ga su na zana ne wannan wallahi babban haɗari A wannan shekara watan azumi ya zo daidai da zafi mai tsanani mai kawo illa ga kiwon lafiyar jiki dalilin kenan da masanin cimaka ya gargaɗe masu azumi da su rika shiga inuwa da kuma jika cikinsu ƙara hasken harakwai muhammad da likitan cimaka a cikin rahoton rahila sumana. Watan azumi ya zo ne lokacin da ake matsanancin zafi, wanda ma'aunin zafi yana haurawa, wanda hakan yana shafar masu azumi, saboda a lokacin azumi jiki yana buƙatar ruwa, saboda maye gurbin abubuwan da jiki ya ɓatar. Inda a cikin wannan azumi, mai azumi ya kamata ya bi wasu hanyoyi don kada ya wahala, musamman wajen kiyaye shiga cikin rana. kuma ya rinka yin wanka akai-akai a cikin wuni domin kiyaye wannan lumfasawa. Euh, euh, Kwamitin larwan kuɗi wato hukumar da ke kula da sanya ido kan harkokin kuɗin gwamnati a ranar jiya ya kira wani taron manema labarai inda ya gabatar da rahoton shekara ta 2020. Farfesa Nare Umaru a cikin rahoton abokan aikin muna Tele Sahel. les contrôles effectués ont mis en évidence larwai da sa ido da aka yi sun tabbatar da karanci ta hakan an fayyace mahimman rahotanni uku na farko ga abin da ya shafi gabatar da ajiyar shekara kudaden yin siyasa a cikin asusun kanan rikon da bai da kyaukyawar haske bisa ga lissafi a ƙarshe raunin aunin ajiyar da asusun abin da ya shafi wallafawar dukiyoyi an fayyace rahoto biyu masu mahimmanci cewa da dukiyar da ake gabatarwa wucewar wa'adi domin tsaida wa'annan ababuwan duka kwamitin larwai na kuɗi ya ba da shawarwari da za a bibiya lokaci zuwa lokaci wasu al'amura da aka gani an yi wani rahoto a barikance da za a aikawa babbar ma'ajiyar takardu ta kwamitin laruwan kuɗin. transmis au de la cour des comptes. Sidi Ibrahim Ulde Sadati shugaban kungiyar Azawad Sema an kashe shi a ranar jiya da safe a Bamako na kasar Mali. A cewar jami'an Sema wasu mutane ne da ba a san ko su ne ne ba suka je a kofar gidansa suka masa kofar rago. Karin bayani tare da Atai Ag Muhammad Ina tabbatar da hallaka jagoranmu shugaban sema sidi ibrahim inda wasu 'yan bindiga suka harbe shi a kusa da shiga gidansa tsakanin karfe shida zuwa karfe bakwai na safe akwai wani mutum da bai da alaka da sema da shi ma abin ya shafe shi a lokacin da aka yi harbe-harben aka jikata shi sidi ibrahim a hallaka shi ne a yayin da ya tafi wani aiki a bamako a ƙarƙashin kulawar hukumomin tsaro na mali kenan ina ganin cewa a yau hukumomi suka irin suke da alhakin bincike cikin sanin wanda yake da hannu bisa wannan aika-aikar abun da muke rikewa shine karo na biyu ne kenan da muka rasa manyan jagororinmu da suka tafi aiki a bamako Fatu, muke faruwa ne? ya naga kin yi wani zugun hmm. tanti ba ki ganin wannan karo na biyu da ya zo yana ta dukan mu yaushe wannan cutar za ta sha mana lahiya an rufe gidajen rawa shiga wasu wurare ma da ket duk wannan ya biya da baibaye mini rayuwata ta yau da kullum me yasa abin ke baki mamaki ainihin wannan karan na biyu baya ɗaure mana kai mutane ba sa ɗaukan wannan ciwon da muhimmanci duk da jan kokarin da ake yi wajen wayar musu da kai har yanzu wasu ba sa kiyaye hanyoyin kariya tanti na samu labarin da akwai wata sabuwar shawarar rigakafin cutar covid-19 na yi murna da hakan za mu koma mu ta da na matsu in hita ba tare da na sa takunkumi ba in kama hannuwan abokaina mu je wurin rawa kai mazari da ganin sarkin fawo sai miya ta yi daɗi lalle an samu shawarar rigakafi amma ba a san lokacin da za ta iso Nijar ba kuma babu wata masaniya akan yadda za ta kasance a yanzu dai babbar shoshawar rigakafin da ke gare mu kan wannan cutar ita ce rigakahi rigakafi kullum rigakahi kawai shin kin san hanyoyin ko kina son in sake maimaita miki su hmm. kwarai ko na sani tanti kullum in sa takunkumi in zan hita wanke hannuwa na kai a kai saka tazara tsakani da mutane don kada mu cuɗu da juna. Madalla ya yi kyau, kwara tun yanzu, maza je kike ɗauko takunkumin haba ko kefa. Eh? Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin guwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To rahoton muna na musamman da kafa sabbin hukumomi a Nijar al'ummar ƙasa na jiran waɗannan sabbin shugabanni misalin mutane masu fama da nakasa da ke fatan ganin sake buɗe asusun tallafawa nakasasu in ji Omar Sido shugaban ƙungiyar nakasasu ta ƙasa a cikin rahoton Olivier Asigobavi. Na so na ji an ce za a yi ofishin ministan da ke kula da matsalolin masu fama da nakasa don dafawa sabon shugaban ƙasa da gwamnatinsa wajen ci gaba mai ɗorewa tare da ɗaukar nauyi da bukatocin jama'a da ke fama da nakasa. Shin a yau kuna da wasu bukatu na musamman da kuke jira daga gwamnati? A jajibirin zaben zagaye na biyu mun yada manufofinmu ta hanyar 'yan takarar biyu inda muka bayyana bukatocin jama'a da ke fama da nakasa a cikin abubuwan da muka bukata akwai maganar sake bude gidauniyar dafawa jama'a da ke fama da nakasa abu ne da muka nema tun a shekarar 1999 kuma sai aka dakatar da gidauniyar muna fatan ƙara hubasa shigar jama'a da ke fama da nakasa a fagen siyasa Nijar tana da wata dokar kaso halartar mata a cikin siyasa da rarraba madafan iko haka muke so a shigar da waɗannan bukatoci ce ga nakasassu. Da yawan nakasassu ne suke fama da barace-barace, sai dai masu nakasa da suka tsufa ba a dafa musu, ba su ma iya tafiya wajen barace-baracen. Kamar yadda kuka sani, a yau a cikin dokar kasashen duniya suna ƙoƙarin tabbatar da zamantakewa mai ɗorewa ta gari. Sai dai jama'a da ke fama da nakasa ko oho. Don haka ne muke fatan gwamnati Nijar ta samar da wata hanya na kula da nakasassu. Wannan bukata ne da muka bayyana a cikin jerin jerin bukatocinmu wanda mafi a'ala shine a samu rayuwa mai inganci tare da shugaban ƙasar Nijar Bazu muhammed da karba bukatocin jama'a da ke fama da nakasa. To kuna sa ran da wa'annan bukatun naku za su samu biyan bukata? Ina iya cewa muna cikin kila wakala muna da kyakkyawan zato a sanin cewa shugaba Bazu muhammed zai ci gaba da ayyuka ne inda Isuf Muhammadu ya tsaya. Muna muna da kyakkyawan tsammani saboda da yawan hukumomi an wayar da kawunan su sannan kuma abin da ya sa muke cikin kila wakala da muka yi nazari dokar kasafin kuɗi ta shekara 2021 mun ga abubuwan da aka keɓe wani kasassu gaskiya mu abun ya yi matukar ba mu tsoro. To a gaida gungu Muhammad Dantani da tare Muhammadu duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu a huta lafiya.